tsaka mai wuya. Ai ba a taɓa samun gwamnatin da ta ɗauko bashin da zai halaka haljikokin ba. Za su riƙa biyan wannan bashin kamar wannan gwamnatin nasu. <laughs> Ai shi yasa tun farkon magana na. Na ce a wannan mulkin ne ake mai da ɓarawo Muhammadu. Yau ai zance na irin na dudu. Ka san su dudu irin zance ne za ka same su a cikin tasha ko a cikin kasuwa. Jama'a muna fatan mun sami kula lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. jan jikin 'yan adawa na su shiga tattaunawar yadda zaɓuɓɓuka na gaba za su gudana a Nijar yana ƙara zaman barazana ga da demokuraɗiyyar wannan ƙasa? Hukumar zaɓen ta ce ni wacce aka kafa cikin wani yanayin hayaniyar da ta biyo bayan kwaskwarimar kundin zaɓe na ci gaba da shan suka daga 'yan adawa da ke yi mata kallon 'yar amshin shatan gwamnati lamarin da ya hana su aikewa da wakilai a hukumar yayin da masu rinjaye ke cewa maganganu ne irin na wanda bai shirya wa zuwa zaɓe ba dan bashi son Allah na shugabancin kungiyar kadadi kaga waɗanda su masu iko sun yi tsayin gwamin shaki sun ce wartake haka za su su ko waɗancan sun ce wartaken nan ba ta zuwa haka na to mika su ai kenan kwarya ce ko da ya ja da wurin shi waje ta tsage to Nijar ba ta tsage shi ko Alhaji Salisu Amadu na kawancan Sovolle Nijar na mai tunatar da yan adawa da masu linjaye nauyin da ya rataya a wuyan dukkan wani wanda ke alfahari da mulkin demokradiya. in ana maganar zaɓe ka san abin da basu gane ba su 'yan siyasa ba su kaɗai shafa ba mu miliyan ashirin ne a cikin wannan ƙasai su o'o oh, oh, da oriya kowa an ɗanɗana daɗin demokarasiya shine yanzu kowa yake irin salon ta shi da sun sun so he sun so mun zama mutunta da kowa an saurari kowa kuma kowa ya amince hukumar zaɓe ta ƙasa na da rawar takawa wajen warware ƙiƙakar da ta ƙici ta ƙi cinyewa tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa in ji shugaban ƙungiyar kadad wanne ya shawarci hukumar ta seni ta jajirce akan abubuwan da doka ta tsara domin kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasar da ke kokarin haddasa cikas wa tsare-tsaren zaɓe. siyasa kowa an san duk inda ka ga ɗan siyasa inda ya zaɓe zaɓe ɓarawo ne kaf su a ta yarda da wani ɗan siyasa shi turzata in wani ɗan siyasa ya turzata ta hai ta yi wa da wancan shi ka so ba wadda doka ga so ba ba wadda ƙasa ya kama a yi ma ƙasa ba to su tabbata duk abin da ya faɗo bisa kansu zai faɗo. Sire Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka To ita maganar shiga ko kuma kin shiga wannan hukumar ta sani bangare ce ɗaya kawai na tarin batutuwa da abubuwan da ake ja in ja a kansu a tsakanin ta gwamnatin PNDS ta tarayya mai mulkin Nijar ɗin da kuma sauran jami'un adawa na wannan ƙasa. amma ko bayan wannan kamar yadda za a ji a kashin nan na uku na muhawarar da muke akan siyasar kasar da kuma musamman shekaru bakwai na shugabancin shugaban kasar isu muhammadu muhawarar da wakilinmu na yamma yusuf abdullahi ya shirya mana tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban wato asumana muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da gwamnatin ta pnds mai ci yanzu da kuma dudu muhammadu wanda yake wakiltar rukunin jam'iyyun adawa akwai batutuwa da yawa da ke hana ruwa gudu a tsakanin waɗannan bangarorin biyu kamar maganar mankudan kuɗaɗen da ake cewa gwamnatin ta Nijar tana kashewa wajen gudanar da wasu aika, al misali suka zo suka yi kwalta kwalta a yamai ta miliyar dubu miliyan dubu arba'in da takwas da yanka bayan sun san babu talaka bai ishin ruwa wannan kwaltar da ruwan aka ba talaka da zancen ilimi aka yi amfani da shi aka kai magunguna a cikin likita da ba su yi amfani ba yamai kaɗai ne gari ai ba yamai kaɗai ne gari kuma a yamai ɗin ma da hanyoyin garin yamai suka gyara alhamdulillah to hanyoyin garin yamai ɗin ana shan wuya a ciki yanzu bari a yi ruwa ka gani unguwar kai da za ta cike da ruwa saboda wannan hanyoyin da suka ce sun yi sun tattare hanyoyin ruwa ba inda ruwa zai gudana ba inda ruwa zai fita ai muna cikin mai da kai duka mun san abubuwan da ake ciki wato ni ina zuwa kamar su asmana sun fi kowa ya kowa sanin gaskiya ya fi sanin da talaka Nijar gaskiya kayan su su yi mulki shugabanni guda takwas suka wuce yau su ne na tara daga su ko ba tashin kiyama sai an yi wani shugaban kuma yana zancen cewa wai ayin su kuɗi da suka iske busi wanda da shi ba ai ba a taba samun gwamnatin da ta dauko bashin da zai halaka haljikokin ba za su rika biyan wannan bashin kamar wannan gwamnatin nasu wato duka ayyukan da nan ah, a bashi aka dauko dan biyan bashi suka aka dauko ɗaya kenan na biyu dan uwana idan ka dauka yanzu waɗannan ba suka da dauko da ma an sa cikin hanyoyin kirki ne yana cewa su ba barayi bane <laughs> ai shi yasa tun farkon magana na na ce a wannan mulkin ne ake mai da barawo Muhammadu kuma da suka zo iske kasan nan sun iske kasan nan batta da bashi ko guda kamar mutum ne a kai ka kabari da ka isa kabari lafiya lau ba komi in ka ga zambi ka kawo shi da ka ga wani a kabari to kai kawo daudaka to waɗannan mutane sun iske ƙasan nan ba bashi lokacin da suka ɗauke ƙasan nan batta da bashi ko kuɗa in ma akwai bashi to bashi kan bai taka kara ya karya ba ƙasa tana iya biyan wannan bashi ɗin ɗaya na biyu suka zo suka iske man fetur bayan akwai uranium ko da kuɗin sa yayi ƙasa akwai uranium a lokacin nan mulkin da muka yana cewa muna an majalisa mu san ɓannar da ake ba muka mun san ɓannar ake tunda muna da mutane muna da mutanen da suka shige cikin gwamnati suka rike makamai a gwamnati me yasa ku tunda shugaban ƙasar nan ya jima yana kira gare ku ƴan adawa na ganin cewa kuma kun zo an dama da ku waɗannan ilimin da ke ko kuma kurakuran da kuke gani wataƙila da kuna cikin gwamnati za ku gyara ba za mu iya zauwa ba saboda farkon abin da suka yi mu 'yan sai da isra'ama na da kun kwatsi mana jam'iyya gaba suka ɗauka mummuna da mu so kashe mana jam'iyyun siyasa suka sa mu a kotu muke zuwa muna zawwa a lokacin nan yau wanda suka ba dan sai da sama gashi ba Allah sai da sama ta zama kaman rumfa ce a kasuwa ba mutane dama mun faɗi haka suka suka sa mutane cikin rigingimu na siyasa na banza da na wohi wanda bu san ba cewa wata ran zai iya samun su kuma magoya bayan su waɗanda jam'iyyun da suka sai kama musu muka ce abin da ya samu sai dai rama zai same ku ya ku same su saboda ma idan kana so ka gama garbar kirki ai tun asuba kake ganewa haji Usmana kaji abinda Haji Dudu ya kwatanta duk ayyukan da kuke aiwatarwa bashi ne kuke ciwo a ƙasa sannan ma misalin ruwan da matsalar ruwa da kake cewa an ciwo kanta ya kwatanta cewa har a garin ku akwai matsalar wannan ruwa yau ai zance na irin na dudu ka san su dudu irin zance ne zaka same su a cikin tasha ko a cikin kasuwa dudu bai san garin mu ba bai san ba inda ne bai san wallahi bai san garin mu ba amma ni na san garin su ka gane a da magaran da magarar ta kwana kake in kai gure inda an ma'aihar shi a gura dai babu matsalar ruwa ko ta litar ɗaya sannan duk abin da gura ka bukata ja gura ka bukata ba mako kwaminkin gura ba gwamnatin nan ta yi mata tunda ai mazaɓa guda suke da shugaban jam'iyyar pendas tarayya bazu muhammad saboda haka ai shi ai kaje bai garrama zancen ruwa ba tunda da magaran mun iske birni cikin birnin da magaran mun iske matsalar ruwa kamar ta kashe al'umma kana gani al'umma ke gani shugaban ƙasa isu muhammadu ya sa wajen miliyar talatin don a yi forage manyan forage guda uku a kawo ruwa cikin da magaram tsohon shugaban ƙasa bare ya yi abin bai yi ba tsohon shugaban ƙasa tanjan mamadu ya yi abin bai yi ba sabon shugaban ƙasa iso muhammadu da ya zo ya ɗauki mataki ka san wannan wata ne zahi yake ake batun matsalar ruwa to ruwa za ka bulbula mota ka ba ka taɓa ganin inda aka wanke mota waje ba da magaram a da sai a mulki isu amma wallahi a mulki isu za ka ga famfo an jayo tiyo ana wanke motoci ana wanke motuna ai daga jihar nan ya hito amma da shi ke shi mutum ka in bai san ba adali ba ne bai san adalci ba bai da za a shi wani gaskiya da magara na jina ai ai da magarawa na jina bayan wannan isu muhammadu ya sa kwatamcin kamar miliyar talatin an gina kasuwar da magaran mazaɓar shi inda jihar da hito shugaban ƙasa isu muhammadu ya sa miliyar goma sha uku da miliyon ɗari biyar wagga hanya da ta tashi daga damagar zuwa zuwa magariya magariya Najeriya yana zancen an yi alkawali cikin garin magariya wai ba a yi guduran ba kam saurara ai cewa aka yi an ƙara wannan hanya bonus ce za a yi cikin garin da garin magariya to wacce maka ba za a yi ba amma ana magana duk waɗannan ayyukan da kuke nan da yi bashi ne kuke ciwowa ƙasa to ai isuhu in ka ga an baka bashi ai an yadda da kai su da ba'ai da su ai ba su bashi ya he masu ma bashi an kai kakkamanta da program PPTA ya san da shi wisan mil miliyar aka yi aka yahe man Nijar me suka yi da shi PPTA wannan program da suka yi kuɗi shi dudu yana entrepreneur ya shiga gine-ginen karsoshin da ke kashe mutane cikin wata Abril kowa ya gani iska ya ta cikin wata abril nan tilibiri yaro hudu suka mutu saboda ba a yi kalsoshin kwarai ba shi yasa ni ce ana ana ciko buhuna da kuɗi daga daga baitul ƙasa lokacin nan tunda nasaru sun ce ƙasa ya samu ƙasa arba'in wa'anda suke da talauci wa'annan ƙasa sai an yahe masu duk da aka ɗauka tun daga lokacin jori har lokacin kunce har ya zo lokacin tanja shekara goma bashi ba a sandala amma waɗannan a yi mai yan ƙasa aiki. Kana nufin yarda da mulkin Isuhu Muhammadu shine yake sa Nijar tana samun. Kwarai kuwa yi Isuhu wallahi in in ban yarda da kai ban baka bashin dala guda. Amma bashin yana iya tauye talakawa zuwa gaba. Wani bashi ina sai in gaya maka ƙasai sai yau in ka ɗauka fiye a ce yau Nijar mu muna ɗai muna ɗai daga cikin ƙasai sai ƙasai Afirka ta yamma. Kamar wannan eh, imuwa Nijar ita ce ta ƙarshe wadda ba ta ɗaukan bashi. Lagode, Haji Dudu, a daidai lokacin da kake ganin kake kwatanta cewa a mulkin isuku an ciwo a ƙasa bashi fiye da kima. Asuma ne ya kwatanta cewa yarda da mulkin isuku Muhammadu shi ne sa ƙasar Nijar take samun bashi. Saɓanin a lokacin mulkin ku bashi ma sai da aka yafe muku saboda kun kasa biya. Yo ai sai in ka kai ake yafe ma bashi. Wato idan talak idan masu baka bashi masu hannu da shuni sun ga kana da adalcin kyautata wa talakawanka kan bashin da aka baka sai a yahe maka kuma yadda yake cewa ma shi asuma na rashin fahimta ne ake ka idan ina muhawara da asuma nakan yi kokari ne kawai saboda akwai abubuwa da da bai fahimta ba su asuma na yan goyon bayan mulki ne wato a abiya rima a sha kida a sha daɗi su bakin su ne idan gwamnati ta ji suna suna rurutawa suna kaɗa gangan su akan gwamnati to su wannan yafi dawo fi dace akan su To a gaishe ku malamai bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa lokacin da zamu dawo mu taɓa batutuwa da dama da za su hada da magana ayar dokar nan ta biyu ta kasafin kudaden wannan shekara da ita ma dai ake ta cece ku ce akan ta. Da gurin da ake cewa shugaba Isuhu yana yau da magarawa ko a akan menene da kuma batun albashin ma'aikatan Nijar mu gani ko ana biyan su ko ba a biyan su. Muna godiya ga bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma wakilinmu Yusuf Abdullahi na can mai da ya jagoranci wannan hira din. kamar da jinsu duka ne ne aliyu mustapha sokoto a nan washington dc huta lafiya